يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar uku daren hudu ga watan Ramadan shekara ta 1436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 20 ga watan 6 shekara ta 2015 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na bibiyar ayon alkur'ani domin fahimtar abin da suka kunsa a wannan wata mai girma muna nan a cikin sura ta bakwai suratul a'raf inda a karatun da ya gabata muka tsaya akan aya ta 93 yau kuma za mu kama da kan ta casa'in da uku mu kai zuwa ta casa'in da shida kamar da muka saba kafin fara bayani akan ayoyin muka saurari karatu daga bakin malam muhammadu hamid malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها إلا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى يكتشوا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin ma'ana ba ma aika wani annabi daga cikin annabawa ba zuwa cikin wata alƙarya daga alƙaryatu zuwa ga wani babban gari cikin manya-manyan birane ko zuwa ga wata wato ainihin babbar maraya daga cikin wato ainihin alƙaryatu da suka shahara suka yi fice Allah ya ce to babu wata alƙarya da muka aika wani annabi daga cikin annabawa cikinta aka wayi gari sun ƙaryata annabin da muka turo musu jama'ar da ke wannan alƙarya sun bijire wa manzan da aka turo musu illa a hadna ahlaha face mun kama jama'ar da ke cikin wannan gari ko face mun jarrabi jama'ar da ke cikin wannan alƙarya bil sa da abubuwa marasa daɗi da suka haɗar da talauci yunwa da abubuwan da suka yi kama da haka na rashin lafiya bil ba'sa'i wa dharra da kuma abubuwan da suke ta bangaren wato anin kunci na abin da ya shafi rashin lafiya ko yaƙi da makamantansu la'allahum yadarra'un dan saboda wato anin sarisuna wa Allah su subhanahu wata'ala su koma zuwa gare shi suna masu komawa gaskiya masu tuba kan abin da suka yi na ba daidai ba ma'anar wannan aya kuma ta salo wanda yake mai faɗi malamai suna cewa da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahla bil ba'sa'i wad darra a wannan gaba malamai suna ambata cewa Allah subhanahu wata'ala bayani yake yi kan cewa duk sanda aka samu wata al'umma ta ƙaryata manzan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko mata daga cikin manzanninsa to Allah subhanahu wata'ala yana ladabtar da wannan al'umma da nau'o'in bala'i da kala-kala ta azaba kamar abin da ya shafi wato anin talauci kamar abin da ya shafi yunwa kamar abin da ya shafi fari rashin lafiya da yaƙe-yaƙe duka wannan Allah subhanahu wata'ala yakan yi musu a matsayin ladabtarwa kafin halakarwa ta gaba ɗaya ta same su idan hakan ya sa sun dawo zuwa ga hanya madaidaiciya in hakan ya sa sun tuba da kan abin da suke na ba daidai ba Allah subhanahu wata'ala sai ya karɓi tubansu wato ainihin kyautata al'amuransu amma idan ya zamanto kuma sun kafe akan abin da suke kai to halaka ta gaba ɗaya kuma sai ta same su da Allah subhanahu wata'ala ya ce la'allahum yadarra'un a wannan gaba bayani Allah subhanahu wata'ala yake yi na hikimar da ta sa yake jarraba bayan da suka kangare da nau'o'in abubuwa waɗanda suke na kunci da shiga takura cewar yana yi ne domin waɗannan bayi da Allah subhanahu wata'ala ya jarraba su dawo wa gaskiya su bar abin da suke kai na ba daidai ba domin su tuba zuwa ga Allah subhanahu ta’ala kan abin da ya gabata na ɓarnar da suka yi su koma roƙon Allah subhanahu ta’ala da yin addu'ar ya yaye musu abin da ya same su na wannan jarraba da ya ɗoro musu wannan shine salon da Allah subhanahu ta’ala ya sa yake jarraba bayan da suka kangare domin wato ainihin jarraba ta zama musu dalilin komawa zuwa ga gaskiya har wayo a ƙarƙashin wannan aya cikin malamai akwai muhammadu tahir ibn ashur allah yadda da shi ya gafarta masa da rahama cikin tafsirinsa a tahrir wa tanwir yake cewa keɓance alƙarya da allah subhanahu wa ta'ala ya da tura manzanni zuwa cikin wato alƙaryatu da kuma manyan birane da Allah subhanahu wata'ala yake aika manzanninsa can a maimakon wato turawa ƙauyuka kamar yadda ayoyi suka nunar sannan kuma tarihi na rayuwar bayi da Allah ya samar a ban ƙasa inuna na haka wannan yana faruwa ne saboda Allah subhanahu wata'ala yana wato ainihin turo su zuwa wannan guri don yada nagarta a gurin da yake shine ake ganin cewar ina da ci gaba da birin ƙasa da kuma haɓaka idan gurin da yake shi ake wa kallon ina cikin ci gaba shi ake so a kwaikwaya nan ake so kowa izo ya samu wato wayewa to idan aka tura manzanni wannan guri samu wato ainihin yaduwar nagarta to daga nan ne nagarta za ta rika tafiya zuwa sassan kuma da wato ainihin ba su kai wannan guri ba to wannan daga cikin hikima ta ubangiji su subhanahu wata'ala da yake aika manzanninsa zuwa ga manyan birane da kuma wato anin maraya da alƙaryatu waɗanda suke manya ita saboda shi wanda yake kauye galibi za ka tara baya rasa bukata da bai samunta a kauye sai ya zo binni a ƙoƙarinsa na ya zo wannan bukatar tasa a binni zai samu saƙon alkhairin da ke cikin birni na wato isar da saƙo da Allah ituro a yi daga wajen manzanni to daga nan kuma sai rika sanar abin da yake yana koma da shi zuwa ƙauyensu sai ka tarar wato anin inda a ce ƙauyen ne shi na birni zai ga me zai je a ƙauye sai dai ta zamansa kuma shi ke jin shi ne ya ci gaba ba shi ne yake koma baya ba sau da haka sai ba zai sha'awar ya tafi ƙauye ba in an ce ma a je ƙauye ce ya je mai a ƙauye to amma Allah subhanahu wataala sai ya turo manyan birane inda su kuma da suke ƙauyen akwai wata bukata da suke da ita abin nan da ba za su same ta a ƙauye ba sai sun taho birni a nan sai kuma saƙon alkhairin da Allah subhanahu wataala ya koma manzanni da shi ya same su to wannan yana daga cikin hikima ta ubangiji subhanahu wataala sannan bayan haka ita wannan aya da muke tsaka da bayani akan ta malamai suke cewa akwai ayoyi waɗanda su ma wato ainihin suke bayani ko akwai aya da take bayani tamkar irin bayanin da wannan aya take in muka koma cikin suratul an'am Allah subhanahu wata'ala yana cewa walaqad arsalna ila walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un Allah subhanahu ta’ala yake cewa tabbas haƙiƙa mun aiko manzanni zuwa ga al'ummu daban-daban kafin aiko ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da waɗannan al'ummu suka saba wa manzanninsu suka bijire musu fa akhadnahum bil ba'sa sai muka wato anin danke su da abubuwa marasa daɗi ta ɓangaren abin da ya shafi talauci yunwa da makamancin haka wadarra maka jarrabe su da cututtuka yaƙe-yaƙe iri daban-daban la'allahum yatadarra'un domin su risna su koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kaga yanayin abin da wannan aya da muke ciki take bayani akai kamar yadda har wayo Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ma arsalna har wannan aya dake cikin wato ainihin suratul an'am har wayo akwai aya cikin eh ita wannan aya da ke cikin suratul an'am tana bayani kamar yadda wannan da muke cikin bayani akan ta take bayani irin makamancin nata to shine malamai suke cewa in aka dauki wannan aya da muke bayani akan ta da wannan zaka tare sako iri guda suke bayarwa zuwa ga al'umma sai abinda wato wannan aya take koyar da mu Allah subhanahu wata'ala a wannan aya ina sanar da mu cewa ana ladabtar da wanda ake reno domin ya inganta ya nagarta ya hau turba madaidaiciya don halayensa su inganta su kyautata ko da kwale daftar da shi din ya bayi zuwa ga azabtar da shi ko a matsanta masa Allah subhanahu shi shine rabbul alami mai renon bayi mai shugabantar su mai tafiyar da al'amuransu sai zamanto ya aiko manzo zuwa gare su sai suka bijire abin da ake so su yi sai ba su yi ba to ya za a yi a dawo da su kan hanyar wannan abin da ake so su yi tunda an musu bayani ta ruwan sanyi ba su ji ba an kiraye su ba su amsa kira ba to bari a jarrabe su da abu mara daɗi a ladabtar da su a sa su cikin tsaka mai wuya mai yiwa wannan wahalar ta sa su dawo zuwa ga wannan abin da ake so su bi sai ka tara sun hau hanya to wannan Allah subhanahu wata'ala ilmantar da mu'i da sanar da mu cewa yayin da kake reno wanda kake reno yayin da ka fuskanci cewar yaƙi hawa hanya madaidaiciya ta salon wato ruwan sanyi to za ka iya biyo masa ta salon ladabtarwa domin ya hau zuwa ga hanya to wannan aya ta koyar da mu haka sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa bala'ai da suke samun bayi saban Allah subhanahu wata'ala da ake shi ne yake jawo su domin ya ce idan wato alin al'umma suka saba manzannin da aka aiko musu ko manzan da aka aiko musu yana kama wannan al'ummar da abubuwa marasa daɗi da suka haɗa da yunwa talauci da abubuwan da suka kama da haka ashe sabo ne sanadi na faruwar bala'ai da Allah subhanahu wata'ala yake jarraba bayi da su sannan bayan haka wannan aya na sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala na jarraba bayansa domin su dawo zuwa ga gaskiya domin su mai da al'amuransu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala tunan shi ne hikimomin da ke tattare da wannan aya da kuma saƙo da take sanar da musu bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ثم hasana ta السيئة a حتى wa ƙalu قد مس ana. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون بعد هكا الله سبحانه وتعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون معنى روانا آية أتقيتي الله سبحانه وتعالى نتشوى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة سنسيمك تنزى حالا دسكي suke ciki a bigiran wato mummunan halin da suke ciki sai muka sauya da zuwa musu da kyakkyawan hali mana sai muka canza mummunan yanayin da suke ciki na jarrabar da muka ɗoro musu da kyakkyawan yanayi saɓanin wanda suke ciki na jarraba ma'ana bayan allah subhanahu wata'ala ya jarrabu bayi da abubuwa marasa daɗi sai kuma ya kawar da waɗannan marasa daɗin abubuwan sai ya kuma ya zo da waɗanda suke masu daɗi inda ana cikin wato ainihin yunwa sai abinci ya samu in ana cikin wato ainihin talauci arziki yalwata in ana cikin halin rashin lafiya lafiya ta samu ubangiji sai ce sai wato an muka canza musu yanayi na mummunan halin da suke ciki da yanayi kyakkyawa saɓanin wanda da suke ciki hatta afau har suka yawaita to arziki ya samu abinci ya samu kwanciyar hankali ya samu kankace mai wani sai ga an cika duniya da 'ya'ya saboda ana da ƙoshi ana da lafiya ana da walwala Allah ya ce hatta afaf har suka yawaita arzikinsu ya burin ƙasa ɗayaye suka yawaita to yayin da kuma suka samu kansu a wannan hali na ni'ima da yawaita wa ƙalu suka kuma ce kad massa aba'ana dharra'u wa sarra ai ba mu ba babanninmu ma iyayenmu da suka gabata irin wannan abin da ya faru da mu su ma ya faru da su kada masa aba a nadarra abubuwa marasa daɗi na cututtuka sun sami iyayen su ma mun samu labari an ce sun yi agana sun yi farankama sun yi wane ne mun sami labarin wani wasarra haka na ma abin da zai faranta musu rai ya same su sun ji daɗi a cikin ɗan kuɗaɗe kaɗan su mallaki abubuwa su yi wane ne kaza kaza ba wato ainihin fargaba 'yan fashi ko barayi duk sun koma suna nuna cewar ai wannan abin da ya faru da su yanzu na mai daɗi da kuma abin da ya faru da su na rashin daɗi ɗabi'ar yau da kullunci yau da daɗi gobe ba daɗi yau cikin sauƙi gobe cikin tsanani to ba su ba ma iyayensu ma sun fuskanci irin wannan abin da ya faru da iyayensu ne su ma yake faruwa da su kai ka ce wato wannan abu da Allah yi na jarraba gare su na abin da ya shafi wato abubuwa marasa daɗi da jarraba ta kawo musu abubuwan da suke masu daɗi za ta sa su hankalta su fahimci cewar gafi abin da Allah ya sa Allah ya canza mana ni'ima zuwa ga rashin daɗi daga baya kuma ya canza mana wannan rashin daɗin da ni'ima dan mu koma zuwa gare shi ne sai su kasa fahimta haka sai su koma suna wato reference da cewa ai iyayensu ma irin haka ta faru da su shine su ma yanzu suka samu kansa a ciki harka ce ta rayuwar yau da kullum yau da gobe ce ita ce ta gadon musu da haka to Allah subhanahu wata'ala ya ce fa akhadnahum bakta to tunda sun faɗi haka sai mu kuma muka kama su ba zato ba tsammani kwatsam cikin halin titse sai muka wato anin danke su wahum la yash'urun ba su da masaniyar Allah subhanahu wata'ala zai kama su ba zato ba tsammani suka tsinci kansu Allah subhanahu wata'ala ya musu dankar da ba za su kufce ba saboda haka abu da suke gani cewar al'amari ne na ɗabi'a yau kana cikin da daɗi gobe ka shirma ba daɗi kidahumancin da rashin fahimtar su rashin amfani da tunani da hankalin da Allah ya ba su ya kasa barin su su fahimci cewar Allah ya jarrabe su ne don su koma zuwa gaskiya Allah ya jarrabe su ne da ni'ima don su gode masa su yi abin da yake so to wannan da aka rasa da gare su sai Allah subhanahu wata'ala ya bi ta kansu ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa Allah subhanahu wata'ala idan ya jarraba al'umma da kunci da tsanani domin su mai da al'amarinsu zuwa gare shi domin su tsawatu daga abin da suke na ba daidai ba sai ya zamanto ba su yi hakan ba ba su tsawatun ba ba su mai da al'amarin zuwa ga Allah ba to Allah subhanahu wata'ala kuma sai ya canza musu salon jarraba sai ya jarrabe su da yalwa arziki ya ga za su gode sai ya jarrabe su da wato abubuwan jin daɗi lafiya abinci arziki don wato anin su gode masu domin ya ni'ima kuma so yake a gode a kuma yi abin da yake so da wannan ni'imar da ya bayar idan aka yi musu haka sai ya zamanto hakan ma bai musu amfani ba ba su amfana da jarraba ta tsanani ba ba su amfana da jarraba ta yalwa ba to Allah subhanahu wata'ala in yaga duk biyun ba wanda ya amfani gare su to yakan bi bayan su da saukar musu da azaba titse ba zato ba tsammani ta salon da ba za su iya fahimta ko gano cewar fa Allah zai nufe su da wannan jarraba ba sai da tsinci kansu sun samu kansu a ciki sai zamanto azabar duniya ta same su ta lahira ma kuma ta same su Allah ya tsare mu da Allah subhanahu wata'ala a wannan aya ya ce hatta afaw wa qalu kalma hatta afau a larabci akan ce afa ana nufin kafura afa abiya yawaita wani lokaci kuma idan aka ce afa ana nufin darasa abiya goge ko an shafe shi shi yasa in yazo da wannan ma'anar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah kai mai share abin da aka yi maka ne tamkar ba a yi ba kana son yafiya da share abin da aka yi na ba daidai ban an nemi yafiya ma ka yafe mana to wannan afa ya zo da ma'anar yafiya da share abin da kai na ba daidai ba tamkar ma ba kai ba an ɗauke maka shi to kuma in ya zo afa da ma'anar da yawa abu ya haɓaka ya barin ƙasa ya yawaita to ka ma'anar ta zama kishiyar waccan to za ka suna daga ina daga cikin lafuza mai zuwa da ma'anoni kishiyoyin juna yayin da aka ce an share abu ina magana ya yawaita babu shi ma bare ya yawa yayin da aka ce kuma ya yawaita kaga karuwa ike ta yi kenan an fahimta ko to a fa suna zuwa da wannan ma'ana da haka malamai suka yi bayani anan cewa to a a anan hatta a afau har suka yawaita ne ba ta bangaren abin da ya shafi shafiya da yafiya ba ne ake nufi ana saboda haka yayin da suka yawaita sai zamanto kuma sun shiga wata magana wacce ba ta ya kamata a ce sun faɗa ba maganar afa daga cikin irin wato anin dalilan da suka zo da wannan ma'ana ta bangaren hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da manzo yake cewa i'ful liha wa hafu shawari A ku cika gemu abin nufi a bar gashin gemu ya yawaita ko hatta abau har suka yawaita iful ku cika gashin gemu ya yawaita ba ku aske shi ba wa hafu shawarib amma bangaren abin da ya shafi gashin baki shi kuma a saisaye shi zama dan kaɗan so da haka to anan nan liha ya zo da ma'anar ektarul liha ma'ana ku yawaita shi sai kuma abin da wannan aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana koyar da mu salo da tsari daga cikin tsarukan Allah subhanahu wata'ala na faɗakar da bayinsa akan abin da suke ciki da ba shi ya kamata su kasance a ciki ba in suna cikin ni'ima kuma ba sa yin abin da Allah yake so su yi sai izare ni'ima sai ya janye ta ya kau da ita don hakan ya zama musu alama ta cewar Allah fa ya fushi da su bai san abin da suke aikatawa ba kuma shine abin da ya da musu ba idan wato ainihin sun daidaita sun hau hanya sai Allah ya dawo da ni'imarsa sai ka tara suna gode masa suna cin moriyar wannan ni'ima idan kuma da ya musu wannan wato ainihin jarraba ba su fahimci jarrabar da ya musu da ɗora musu abubuwa marasa daɗi don su koma zuwa gare shi ba ne to Allah subhanahu ta'ala sai ya kwaranyo ni'imar duk da haka ya dawo da ita ta baje-baje ya ga to za a gode ko ko za a koma halin farko sanda ni'imar take kafin jarraba a ci gaba da wato ainihin shantakewa da miƙe kafa to idan an miƙe kafa Allah subhanahu ta'ala sai ya biyo baya da wato ainihin halakar da al'umma da rushe ta da kawar da ita idan kuma an fahimci hakan da Allah yi yayi ne dan a hau hanya an hau kuma hanyar to ubangiji subhanahu wataala sai ya fi abin da ya gabata ya ci gaba da kwarin ya ni'ima ga bayi ya zaman tuwa to sun shirya sun daidaita sannan wannan aya tana sanar da mu cewa wasu daga cikin bayi ba sa azantuwa da sassauyawar yanayi da hali akwai wanda idan an samu canjin hali na ba daɗin rayuwa talauci kunci rashin lafiya yaƙe-yaƙe harbe-harbe sai ya ɗauki wannan abin gaba ɗaya ka cokan sai ya ɗora a kan cewar ai waɗannan 'yan iskan da suke mulki ne yasa shi ba shi a ciki an gane ko shi ba ruwansa ba shi ba ne ai kaza kaza kaza kuma idan ka zo ka zauna da shi kana lissafo tsiyatakun da yake yi sai ka rike baki waɗancan nasu hangen su manya ne isa ake musu hangen girman laifi amma shi ma nasa da za a zo a kwatanta da a ce su suke matsayin da suke suke wannan to abin su su ma da ya kazanta to sai ɗauke abin daga wato cewar shi din nan fa yana da ba daidai ba shi ake so i gyara halinsa i canza yanayin da yake ciki zaka baiwa azantuwa da wani ko ka ja ce ai wannan abin dama ba faro bane an yi sabahuwa an yi sabahariya dan yanzu an yi janatiya babu komai an gane ko to da haka sai nuna cewa wani abu ne kawai na yau da gobe ba wai Allah ya yi haka dan ya an karar da shi ba a to abin da ake so idan abu ya faru irin wannan Allah subhanahu wataala jarrabe ka kana bawa to duba me kake yi na ba daidai ba ka daina me wane yake na rashin gaskiya shi ma ya bari wanda wani abu ne a cikin mu ga birjik in ka zuna da bakanike ya cire abinka mara kyau ya sama mara kyau kuma ya ce ya sama mai kyau ya karɓi kuɗin mai kyau ka ba shi kuɗin original isiyo local ya sa maka in kafinta ne kuka da shi za a sai wato ne black afara tun da wato ya san cewar in an yi an gama za a ɗan yi feshi to kan ka zo ka ga irin katakon da ya sa ya feshe shi kai dai ka tafi akan cewa sai bulak afar sai ka zo ka ajiye sai ka ga wato sari yana ci ba ji ba gani kan ka ce mai wannan ya durkusar da abin da aka yi maka kujera ce benci ne kwaba ce mai da sauransu a in ka aje wannan ka ɗauki wato ainihin mai wata sana'a da ba wannan ba ga mai sai da mai ya nemo wato ainihin tun da ya fi sauƙi yanzu ya haɗa da fetur dan ya ƙara yawansa ya samu kuɗi da yawa a ko ya so kananzir ya hada da gas gas ya fi tsada sai in aka yi rashin sawa lokaci garin a kyasta sai kuma wuta ta tashi ya zama dalilin halaka yan uwansa bayan kuma ya ci haram din da ya ci daga abin da ya sayar musu haka za ka yi ta gani gashi nan ba iyaka to waɗannan abubuwan suna nan dankare a tare da mu shi kuma ubangiji da yake saukar da irin waɗannan musibu don mu tare mu gyara waɗannan abubuwan kafin ta daina tsiyatakun da yake bakanike ya daina barnar da ike yi mai dinki tela idan abin da ike yi ba alkawari ga kwangen yadi ga kaza ga tsadar dinki haka to inda duk kowa zai gyara sai kuma komai idaidaita kama me sai kaga an ƙi wa'azantuwa da wani to wannan aya tana sanar da mutuwar a cikin bayi akwai waɗanda jarrabar da Allah yake yi ta canzawar yanayi zuwa wani yanayi baya zama musu wa'azi su rashin basirar su bata barin su fahimci sai tunanin ya tafi wani guri kuma daban sake nausawa dawa Allah ya kiyaye sannan bayan haka malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu cewa duk wanda bai ku da caccanzawar hali da yanayi na zamani ba Allah subhanahu wata'ala ine masa bazata ta wajen halakar da shi a lokacin da ba zai iya gujewa wannan halakar da Allah ya nafo da ita ba Allah ka kiyaye sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa sabawa halin ka sabawar halin kafirai da halin mu'minai bambantar halin mu'minai da halin kafirai su mu'minai na kwarai idan Allah ya jarrabe su sukan ji cewar wannan abin Allah ne ya doro su shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga sun koma ga Allah da ake so su koma kai suna Allah ka yaye mana halin da muke ciki Allah ka yi mana da kyau kaga kuma suna kokarin daina abubuwan da suke na ba daidai ba to kaga halayen mu'minai ke su idan Allah ya kawo jarraba haka suke sabanin kafirai da bijirarrun bayi su kuma sanda jarrabar ta zo sai su nuna su fa ba laifin su bane ba magana nan fa ma kai duba wani abu bane ba yau da gobar rayuwa ce dama an saba haka wata ran wuya wata ran daɗi an ba mu labarin irin wahalar da aka ce a lokacin suwa da lokacin suwa ne da lokacin suwa ne lokacin suwa ne mu ma ta mu ce ta zo kuma nan gaba za ta yanke sai zamanto gaba ɗaya kasa fahimtar abin da Allah subhanahu wata'ala yake so a fahimta daga wato ainihin yanayin da yake canzawa bayi so da haka muminai na kwarai suna fahimtar caccanzawar yanayi da al'amura da Allah yake yi su koma ga hanya madaidaiciya kafurai da bijirarrun bayi ba sa gane haka sai dai su kara nutsawa cikin barna Allah ya kiyaye bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الله سبحانه وتعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا fatahna na لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa walau anna ahlal qura da a ce ma'abota alƙaryatu jama'ar maraya maraya da aka halakar inda a ce amanu sun ba da gaskiya da Allah da manzanninsa sun kuma nisanci kafirci da saban Allah la fatahna alaihim barakatin minas sama Allah ya ce da mun buɗe musu ƙofofin albarkatu daga sama alkhairai ba iyaka da sun same su daga sama Allah ya saukar da ruwa wanda ba zai yi barna ba wanda za a samu arziki amfanin gona isamu shi ma ruwan a sha itafiyar maka da wasu rashin lafiyar ya ƙare ka da wato ainihin ƙoshin lafiya da abubuwan da suka kama da haka na arziki da Allah yake saukarwa daga sama wal'ar kuma da wato Allah ya buɗe ƙofofin albarkatunsa na ban ƙasa a samu fetur a samu kuza a samu zinare a samu azurfa a samu a samu a samu a shuka kuma amfani ya fito abubuwa barkatai ga sunan Allah ya ce to da waɗanda suka wato anin halaka cikin alƙaryatu sun yi imani da Allah sun yi imani da manzanni da halakan nan bata cin musu ba da albarkar rayuwa za su tarar wacce za ta sauka musu daga sama da wacce za ta bugo musu daga ƙasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa amma abin bakin ciki abin takeici walakin kazzabu sai dai sun ƙaryata manzannin Allah subhanahu wata'ala ba su ba abin da Allah ya buƙaci abu ba don haka sai Allah subhanahu wata'ala fa akhadnahum sai ya musu horo da uƙoba da azaba wacce take mai halakarwa Allah yake cewa bi makanu yaksibun sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa na kafirci da saban Allah wannan kafirci da sabo na Allah subhanahu wata'ala ya zama da dalilin halakar su suka rasa samun amfani da kuma wato anin albarkatu na sama da Allah ke iya saukarwa da na ƙasa waɗanda Allah yake samarwa saban su ya jawo musu wato asarar waɗannan al'amura kuma ƙarshe al'amarin su ya wato ainihin tike da halaka dangane da abin da ya shafi ma'ana mai faɗi ta wannan aya malamai suke cewa in ka kalli wannan aya nuni take akan cewa idan mutane suka bi Allah subhanahu wata'ala sai ubangiji ya malala musu arzikinsa sai ya kwarniyo musu wato albarkatunsa ta kowace fuska ta kowane yanayi sama ta ba da ruwa ƙasa ta fitar da abin amfanin da ke cikinta sai arziki yawaita kwanciyar hankali ta samu ƙoshin lafiya yawaita abubuwa dai komai su tafi daidai to wannan shine tsarin da Allah subhanahu wata'ala yake da shi akan wato anin halittunsa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala a wasu ayoyin daban-daban da suke da fito da ma'anar wannan aya da muke tsaka da bayani akan ta su suke nuna da haka daga ciki akwai aya ta biyu zuwa ta uku cikin suratul talaq Allah yake cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib duk wanda yake jin tsoron Allah Allah subhanahu wata'ala zai sama masa mafita cikin al'amuran da suka wato ainihin wahala in abuwa suka cuɗe Allah zai sama ma mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma duk wanda yake jin tsoron Allah Allah zai arzurta shi ta inda baya zato ta inda baya tsammani arzikin Allah zai zo masa to wanda sai yake nuna cewar tsoron Allah ina sa wato arziki iya waita kenan saban Allah da ƙarancin bin Allah da bin tsire masa shi yake jawo tsiya da talauci da fatara da abubuwan da suka kama da haka sannan bayan haka Allah subhanahu Ta'ala cikin suratu nuh aya ta goma zuwa ta sha uku yana hakaito mana abin da wato anin annabi nuhu yake gaya wa al'ummarsa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara sai na ce ku nemi gafarar ubangijinku ku jama'a ta haƙiƙa Allah mai yawan yafiya ne akan abin da aka yi masa idan aka tuba in kuka yi haka kaga wanda yake neman yafiyar Allah ai tsoron Allah ne wanda yake neman yafiyar Allah ai biyayya ga Allah yake domin Allah abin da yake so amma ba daidai ba a ankara da an yi ba daidai din ba a tuba to wanda ya haka ya ba Allah ya tsoraci Allah sai annabi nuhu yake cewa in har kun yi haka yursilis sama'a alaikum midrara zai aiko muku zai saukar muku da ruwa mai yawan zuba daga sama daga nan arziki kuma ya samu wato ani mafara da masoma da zai dore ci gaba wa yumdidukum bi amwali Allah zai kare ku da dukiya wa banina zai samu muku da ƴaƴaye domin in aka ci aka koshi hankali ya kwanta Allah subhanahu wata'ala sai ga kuma Allah ya hore samuwar ƴaƴa domin shi kansa maniyin daga abin da ka ci yake samuwa ya samu ya zama wato yana da sinadaran da ake bukata a cikin sa na samun ƴaƴa nagartattu wa yaj'al lakum jannati kuma sai Allah ya sama muku da gonaki wa yaj'al lakum anhara ya sama muku da koramu ko da ba ruwan sama kuma sai ku koma noman rani saboda haka ga ruwa nan duk da wato na sama ya yanke an samu muku wanda ya zauna za ku ci gaba da mora kuma daga dai wannan na saman da aka sauka wannan ina nuna cewa idan bayi suka ji tsoron Allah suka ba da gaskiya da Allah suka koma zuwa gare shi Allah zai yalwata arzikinsu imalala musu wato dukiya sama musu yayaye sannan bayan haka kuma cikin suratul ma'ida aya ta 66 Allah subhanahu wata'ala nan ma yana cewa walau annahum aqamut tawrata wal injila وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم Allah yake cewa inda a ce ma'abota littafi Yahudu da Nasara sun tsayu wajen yin aiki da littafin Attaura da littafin Injila da abin da aka saukar daga Ubangiji zuwa gare su Allah ya ce la'akalu min fawqihim da sun ci arziki daga samansu Allah ya saukar da ruwa abubuwa su samu arziki ya yalwata abinci ya samu wa min tahti arjulihim da sun samu arzikin Allah ta kasan kafafuwansu mana kasa ma ta fitar da abin da yake cikin ta na tsirrai a samu abubuwa na baramu da abubuwan wato yake arziki na kasa wanda Allah yake samarwa su zinari da makamantansu to irin waɗannan ayo gaba ɗaya duka suna bayani irin bayanin da ayar da muke bayani akan ta take bayani walau anna ahlul qura amanu wattaqau لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون sai abinda wannan aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana koyar da mu cewa imani da tsoron Allah mabuɗai ne guda biyu na wato samuwar arzikin Allah da alkhairansa wanda ya samu imani nagartacce ingantacce ya tsoraci Allah yake taka tsantsan din saba masa to ya samu mabudan samun arzikin Allah Allah zai malala masa arziki ta inda baya su sannan wannan aya tana sanar da mu cewa wanda ya ƙaryata dokar Allah ya ƙaryata abinda Allah ke buƙatar a yi yawa to da yawa manzanni na Allah subhanahu wata'ala ya zamanto ya saba wa dokar Allah da ma abota bin dokar Allah subhanahu wata'ala to ubangiji Allah subhanahu wata'ala zai jarrabe shi da jarraba ta halakarwa Allah zai halaka shi wanda yake halakar nan ko ta zama magagauciya nan take ko kuma Allah subhanahu ta'ala ya masa jinkiri ya kama shi a lokacin da baya zato baya tsammani saboda haka wannan shi da abin da ya sawaka na karatunmu a yau abin da muka daidai Allah ya ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko tuntuban harshe Allah iya yafe mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك